الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan marice na laraba biyar ko shida ga watan jumadal akhira a shekara ta 1439 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan biyu a shekara ta da sha 2018 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na ɗari da hamsin daidai in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul ilmi mun tike da hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da shida za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da bakwai malam ya ce wa an anasin radiyallahu an an karɓo daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kharaja fi talabil ilmi duk wanda ya fita zuwa ga neman ilimi kana fi sabilillah shi ma yana kan tafarkin Allah hatta yarji a har ya je ya dawo ma'ana neman ilimi yana daga cikin abin da ake kira da fi sabilillahi kenan ɗalibin ilimi za a iya ba shi zakka don ya hidimarsa ta ɗalibta ko dai registration ko guzurin abinci ko biyan kuɗin da zai hayi wajen da zai zauna don ya yi karatun domin Allah subhanahu wa ta'ala cikin ɓangarori guda takwas da ya ce a ba da zakka daga ciki ya ce wa fi Inna innama sadaqatu lil fuqara والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وكما أن من ذا لا يتبتر لتوا نيما علمي ما في سبيل الله من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله هو كان في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن وما إمام الترمذي يفتد وأن حديث يأتي حديثي حسن hadisi mai lamba ta 1398 wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace lan yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu mumini ba zai taɓa ƙoshi ba daga alkhairin da yake sauraro ma'ana in dai kai mumini ne to kullum kana cikin kwaɗayin sauraron alheri baka kosawa shi yasa zaka ga mutumin da ya sifantu da wannan sifa kullum yana neman ina ake karatu don ya je ya ƙaru ilimi don ya je ya ji alkhairi don ya je ya ji abin da zai daɗa haɓaka imaninsa domin imani yana da buƙatar abinci wanda zai ci ya rinka haɓaka me abincin da ake ciyar da imani da shi shine alkhairi sauraron zikiri sauraron karatun alkur'ani sauraron dukkan wani abu wanda zai amfanar da kai duniya kada da lahirarka to mumini baya taba koshi daga sauraron wannan ma'ana dai kwaɗayin ilimi da naci wajen son ilimi alama ce ta imani an gane ko in dai ba mutum bibiyar wajajen ilimin yake yi ba don ya sata takalmi wannan kuma amana ce ta fasikanci amma dai karatun ne yake kawo ka to wannan bibiyar wajen karatu da na ce masa ita ma alama ce daga cikin alamomin me imani domin akwai wanda shi kuma yadda wani yake ƙoƙarin ya ga sai ya je wajen karatu duk karatu kar ya fashi duk karatu kar ya wuce shi to shi ma yana nan hakan amma kuma ba da kyakkyawan niyya ba abin da kawai zai bambance ka tsakaninka da shi niyyarka إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله wanda ya tafi neman iliminsa don Allah don neman yardar Allah don ya san yadda zai bauta wa Allah don ya san yadda zai aikata abin da Allah yake so ya guje wa saɓan Allah ya mutu ya je ya gamu da Allah lami lafiya ta wannan da shi ake amma ba kishiyar haka ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashba'u la yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu har abada mumini ba zai taba koshi ba daga alkhairi wanda yake sauraro hatta ya kuna muntahahul janna har a ƙarshe sai ya tike da aljanna wannan duk faɗi tashin da ake yi fatan shine a ƙarshe in an mutu a yi me a shiga aljanna zaka ga mutane da yawa Allah ya cika musu wannan buri ubangiji mu ma ka cika mana wani yau zai zo karatu amma gobe zai mutu kaga kenan yau ita ce me ƙarshen sauraron gobe kuma sai dai a tashi aljanna yau an gama aikin gobe kuma sai sakamako da yawa ma haka cikin malaman wani ma yau ya zo karatu gobe kuma ba zai fi sake fitowa ba shikenan sai kuma aljanna an gama Allah shi ya san fitowarka ta ƙarshe shi ya san sauraron ka na ƙarshe shi ya san wani majalisi ne za a yi da kai na ƙarshe daga shi ba za ka sake ba kai kanka ka sani ba kai dai kai ta yi ubangiji kuma shi ne mai wancan aikin kai ka yi naka ka ban masa nasa Sheikh Muhammad Ibn Sali Al Uthaymin aka ce har ana yi gobe zai mutu sai da ya darasi yana gadan asibiti yana gadan asibiti amma tare da haka sai da aka jona masa loudspeaker ɗalibai suna can suna sauraron sa aka jona ta waya sako yana kai musu kamalan albanin zariya Allah ya ji kansa da rahama shi ma daren da ya gama karatu kuma a daren ya mutu ko gida ma bai koma ba to haka rayuwar take baka da garantin ina za a karɓi ran za a jira ka burin ka zai cika shirye-shiryen da ka tsara za su kai a'a wani ne zai ɗora daga inda ka tsaya kai dai kai naka ka bar wa Allah nasa a nan sau da dama sai a gaya mana wani ɗalibi ya rasu tare da shi ake karatu wani ɗalibi ya rasu tare da shi ake karatu wannan kan madalla rayuwar ta yi kyau abin tsoron shine wani ana karatun ana karatun in ba a yi wasa ban aka yi wata girgizar a yadda shi gudun ya da kanin wani tarago ya tsinke da kai a hanya sai ka saki hanyar karatun tsawon lokaci sannan mutuwar ta zo to kaga wannan abin takaici ne wannan ba shi ake fata ba fata yadda aka faro a ɗora a dage a zarce har a tike zuwa ga manufa ita ce ƙololuwar a samu shiga aljanna Allah ka sa manufar mu da ƙololuwar matukar mu ta zama ita ce aljanna rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan abinda wannan hadisi yake nunawa ɗalibin ilimi ya zama mai dagewa mai jajircewa wani ɗalibin ɗan yayi ne da an fara kaza ba za a ƙare da shi ba sai ka ji har ma alfahari yake yana hira ai da mu aka fara karatun kaza to me yasa ka daina Da man yayi ka bi shikenan an yadda kai a tasha amma in dai daman ka shiga ne da nufin ibada to ita ibada ba a daina ta har sai an mutu wa abudu rabbaka hatta ya ati al-yaqin shine ka mora ka cinye amma wani sau da dama zaka ji a labaran duniya ai da mu aka fara karatun kaza ai da mu aka fara karatun kaza ba a daure a dage a jajirce har manufar ta cika kuma matukar ɗalibi ba zai dage ya daure ya jajirce ba to zai zama ilimi ka same shi gutsul gutsul yau ka ji farkon littafi amma ba a kai ƙarshe da kai ba an yi doguwar tafiya sannan ka zo ka sake datsa an yi doguwar tafiya sannan aka sake buɗe wani aka fara da kai to kaga sai ya zama kullum kana katankatana mutuwar goshin almuru ko ka baro can ba a gama ba kuma ka zo nan an cinye to kaga baka da tsuntsu baka ga tarko kamar yadda bahaushe ke cewa wanda alhalin abin da ake so buri duk wani karatu da aka sa da kai ya zama tun daga farko har ƙarshe an kai da kai in uzuri na ɗan adantaka yau da kullun ya same ka to ka tuntuɓi ɗan uwanka ko ka nemi kaset a ɗora da kai ta yadda kai ma za ka iya karantarwa shine burin in Allah kai ma ya tsawar da rayuwarka ya baka dama yanzu in wani alhaji ne nan kai ɗan kasuwa baka san wata rana ban aka yi wani hajijiya sai kawai ka wayi gari ka ganka a kwari ko a kurmi ake cewa ko can garin waɗanda ba musulmi ba to fa idan ka wayi gari a wannan garin yanzu kai ne shekul islam na garin kai za ka ɗaura musu aure kai za ka yi wa sallah gawa kai za ka yi kaza to kai duk a kano ka ɗauka wannan ranar ba za ta taɓa zuwa kanka ba saboda a kano garin musulmi ne ga malam wane ga malam wane ga malam wane baka ɗauka hajijiyar za ta taɓa kamo ka ba amma za a yi wani juyin juya halin da baka sani ba ka tafi wata ƙasa ko wani gari su ƙololuwar abin da suke kallo na addini kai ga ka ka zo daga Kano sai a ganka kama wani sabon annabi saboda su sun san labarin Kano a ilimi labarin Kano a addini duk mutumin Kano kaza kaza kaza to kaga ko dan wannan sai a tsaya a yi tattali karatuttukan da ake ji a tsaya a rinka jinsu da kyau ana fahimtar su da kyau dan kai ma burin ka isar kai ma ka samu ladan balligu anni walau aya mun karanta a baya hadisi mai lamba ta 1399 wa an abi umama radiyallahu an an karbo daga abi umama sudi ibn ajlan Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fadlul alimi ala al abid falalar mai ilimi akan mai bauta wanda bai da ilimi an gane ku ka fadli ala adnaku manzala ce kamar ta ce akan na ku mutane zaka ga iri biyu ne akwai mutumin da akwai shi da san ibada amma wani bai fiye bawa ilimi mahimmanci ba shi dai ya yi ta azumi ya yi ta sallar dare ya yi ta wurdi shi kawai so yake bautawa Allah to amma kuma bai damu da ya san wace hanya ake bi a bautawa Allah ɗin ba kamar yadda shi Allah ya ce takamarsa kawai shi da yana ibada duk abin da ya rakito sai ya tatayi. ta da ya ji wani zikiri ya ta fama da ya ji wata falala ya ta fama shin ta gaske ce ko ta bogi ce ba ta dame shi ba to irin wannan madalla amma dai duk da haka ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau domin ya fa wanda baya yi kwata-kwata wanda shi ba ilimin ba kuma mi ibada to amma duk da haka shi mai wannan ibadar in ka haɗa shi da kuma mai neman ilimi to nisan ya fi na sama da ƙasa nisan ya fi na sama da ƙasa saboda shi ilimi shi ne asalin matakin farko da ake takawa kan akai ibada shi wancan tsallan ba ake yi bai taka matattakalar farko bai ɗara ya tafi da me ta biyu to kaga wannan ya yi tsallake ya yi gini ba bisa ga harsashi ba da haka abin da Allah ya fi so ka fara sani kafin ka yi me kafin ka yi ibada shi yasa Allah ya fara cewa fa'alam annahu la ilaha illallah kai fara sani me za ka kuma fara sanin shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah ma na ilimin tauhidi to sannan wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan a fare masa wahayin sallah azumi zakka hajji sai da aka fare masa wahayin karatu sai da aka ce da shi iqra kafin a ce da shi salli kafin a ce da shi zakki kafin a ce da shi hajja an gane ko ma'ana sai da aka fare masa umarnin ilimi kafin umarnin aiki kenan wannan ya nuna ilimi shi ke gaba da me aiki shi yasa Imam al-Bukhari ya babi cin sahih al-Bukhari yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal babun da yake bayani akan ilimi shike gaba da fada shike gaba da aiki ka san me zaka fada kan ka fada ka san me zaka aikata kan ka aikata to haka nan mai lahallari ya ba da shawara awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani thumma ma'rifa ma'rifa shine ilmi farkon abin da ya zama wajibi akan baligi inganta imani sannan sanin abin da zai gyara farillansa na ainihi da shi da haka dai ya ɗan uwa mu bawa ilimi matuƙar muhimmanci sama da ayyukan ibada kan mu kai gare su ma'ana mu fara yin sani kafin mu kai ga yin aiki idan mutum ya taƙaita da sani wancan kuma ya taƙaita da ibada to wanda ya taƙaita da ilimi ya fi wanda ya taƙaita da me ibada amma da sharaɗin wanda ya taƙaita da ibadar babu ilimi a cikinta mana kawai ɗokin ya aiki ko ya sani ko bai sani ba ko ya san yadda ake ko bai san yadda ake yi ba manzala ya ce bambancin tsakanin waɗannan mutanen guda biyu kamar bambanci na ne da wanda ya fi kowa kaskanci yanzu ka nemo wanda ya fi kowa ƙasa a cikinmu ka ce za ka gwada shi da annabi nisan ya yake ai ba iyaka ba iyaka to wannan shine fa tazarar wai malami da kuma mai bauta wanda bai damu da ilimi ba da wannan zaka gane falalar ahlus sunna da wancananka mu kullum faɗi tashin mu me ilimi ilimi kullum faɗi tashin mu ilimi su ka wancananka kullum faɗi tashin su fa waridi zikiri ko ba haka ba kuma babu ilimi a ciki falala kawai babu ilimi a ciki gumu ce ta gumu yau dolen dole a fito a ce za a sa littattafan hadisi dole a fito a karanta amma da ba a karanta su ba a karanta su da duk wata alaƙa tsakaninsu da ɗalibansu alaƙa ce ta falala in ɗan kasuwa ne maganin kasuwa ake bashi in ma ɗaliban ne suka zo suka kewaye malam ko shehi ba za ka ji magana tsarki da alwala ba sai dai magana karamatul auliya waliwa ne yana da karama kaza waliwa ne yana da karama kaza amma ya aka yi samu karama ba za a gaya ma ba yana dai da karamar ashe sai a ce maka karamar tana cikin biyayya ga waliyai ba biyayya ga Allah ba domin tsarki da alwala biyayya ga Allah ce shi kuma yanzu biyayya ga waliyai yake so yi dan shi ma ya zama wali to shi wali ya bi Allah ya zama wali kai kuma ka bi wali sai ka zama me baka san ma me zaka zama ba kai in dai da gaske walin ne ai Allah ya bi ko ya zama wali to wacce hanya ya bi Allah ya zama wali a gaya maka ita mana sai dai a ta gaya maka shi ya zama wali yana da karama kaza yana da karama kaza yayi kaza yayi kaza kai ka bi shi don kai ma ka samu albarka to in kai ka bi shi ya sunanka a ƙarshe shi dai Allah ya bi ya zama wali to a ƙarshe sai ka tashi baka ga tsuntsu baka ga tarko kai baka ba Allah ba kuma ka bi wali baka samu matsayi ba baka samu suna ba baka samu aji ba da haka ya uwa ilimi shi yake kai ga ɗan adam inda baya tsammani dukkan wata ɗaukaka tana cikin ilimi musamman ilimin sanin Allah ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilimin sanin yadda zaka sauke farillan da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka da wannan yahudawa suka yi fice suka fi nasara yahudawa suna da ilimi to amma su barnarsu shine ilimin su ba sa aiki da shi amma dan ilimi suna da ilimi qur'ani ya tabbatar musu da ilimi nasara kuma sai ibada amma babu ilimi shi yasa su kuma wawaye ne matukar wawaye jahilai ne tuburan da ka kalli ibadar nasara ka san a cikin ta akwai jahilci kaɗe kaɗe ne da raye-raye da wake waƙe wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fa zuqul azaba bima kuntum takfurun Allah ya ce ba komai suke ba in suka je ɗakunan su sai fito da tafi da rawa da tsalle da haka a lahira za a ce ku ɗanɗani azaba sakamakon kafircin ku wajen ibadar Allah bai kama da wajen ai tsalle ai kiɗa ba Allah bai yi kama da wanda za a mu'amalance shi da kiɗa da rawa ba amma su kuma da hakan suke mu'amalantar ubangiji subhanahu wataala zaka ga ibadar yahudu ta fi nutsuwa ibadar yahudu a cikinta babu kiɗa matsalarsu su kawai sun san gaskiya suke take ta to da wannan kuma al'ummar musulmi ta fi duka musamman musulmin wanda suka yi riko da ainihin koyarwar musuluncin littafin Allah da sunnar manzo Allah kana da ilimi kuma kana yin ƙoƙarin kai aiki da ilimin samuwar ilimin ya bambanta ka da nasara ƙoƙarin yin aiki da ilimin kuma ya bambanta ka da mi yahudu yasa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah amma su ko yahudi da nasara fa sai Allah ya ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu su ba sa hana barna bal ma sai dai su shiga su aikata su yahudu saboda sun san barnar amma suka kisa hana kuma suka taimaka wajen a ci gaba da yi tare da su nasara ko ba su ma ɗauka barna suke yi ba mu je zuwa yi mahaikaci ya faɗa rijiya sun ɗauka ma duk ɗaya ne to da haka wannan yana daga cikin abin da ke mai da al'umma baya ko dai ta yi ilimi ta ƙi yin aiki da shi ko kuma ta ƙi yin ilimin ta rayu a kan jahilci duk wannan abin yana jawo matsala a rayuwa da haka idan kai ilimi kai aiki da shi ka shirya ka tsira idan kuma kai ilimi ka ƙi aiki da shi to Allah zai fushi da kai irin yadda ya fushi da Yahudawa idan kuma kai aiki babu ilimi bisa ga jahilci to za ka ɓata kamar yadda kuma nasara suka ɓata wanda kuma dukkan mumini in yana karanta fatiha a sallah ko a wajen sallah yana tsoron Allah ya tsare shi daga hanyar yahud da hanyar nasara ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka raba ni da tafarkin wanda kai fushi da su ka raba mu da tafarkin wanda suka bata wanda aka yi fushi da su yahudawa wanda suka bata kuma su ne nasara to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka fadli ala adnakum falalar mai ilimi babu mai ilimi wanda yake aiki da iliminsa da falalar wanda yake jahili kuma yake aiki bisa ga jahilci kamar falala ta ce akan mafi kaskancin ku ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يساكي cewa إن الله وملائكته kuma ku sani Allah da kansa da mala'ikunsa wa ahlas samawati da 'yan sama baki ɗaya to anan sai zama zikirul am ba'adal khas 'yan sama baki ɗaya ai mala'iku na ciki to amma daga farko an fara ambatan ai mala'ikun wa mala'ikatahu sannan wa ahlas samawat mafi yawancin wanda suke sama mala'iku ne tare da cewa akwai wasu da ba mala'iku ba to waɗansu ma da ba mala'ikun ba a sama wal ardi da mutanen ƙasa hattan namla kai tururuwa ma fi juhuriha a cikin shurinta wa hatta huta kai har ma da kifi la yusalluna ala muallimin nasil khaira dukkaninsu suna wa mai koyawa mutane alkhairi alheri a wajen wa a wajen Allah subhanahu wataala salatin mala'iku shine su roƙa maka Allah ya gafarta maka zunubanka allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم azabal jahim kaga faghfir lil tabu malaiku suna nema wa muminai gafara to wannan nema mumine gafara din shine salatin mala'iku da a wata ayar Allah huwal ladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima Allah shine wanda yake muku salati shi da mala'ikunsa dan ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske kuma shi ya kasance mai jin kai ne ga sa muminai da ka mala'iku suna yin salati ga malami mai koyar da alheri an gane ko to wannan ku ya ishi falala ga mai koyar da ilimi ya zama Allah da kansa ya nema salati mala'iku su ne maka salati duk ahlus sama'i su ne maka salati ahlul ardi su ne maka salati wani lada wani zai baka ya burge ka wani lada wani zai baka ya biya ka da haka sai ka kyautata niyya ka ɗauka ibada kake Allah ya baka ladan ka duk wani abin da wani ya baka dungushe ne da gudu ribar kafa ce wai kura ta taka kwaɗo amma ba don shi kura ta fito ba ka taba ganin kura ta fito don farautar kwado aikin banza kenan amma kuma duk da haka kura in tana tafiya in ta ci karo da kwado ta taka sai ta ɗauka ta lankwame ta ce ribar kafa to da haka duk wanda zai koyar da mutane alkhairi ya kyautata niyya ya ɗauka gagarumar ibada yake ba wanda ya isa ya biya shi a duniya in ba Allah da ya yi shi ba to in yi haka ya huta sawa'an wane ya baka ko kai ya baka daman ba ta shi kake ba wai tsammani wa rabbuka ya yaqi noma don zakka kuma mutanen gari sun taru sun noma dami ɗaya ba shi kenan ba an yi asara shi bai sami zakka ba su kuma sun mai bukulu abinda suka noma daman bai isa zakka ba wa الترمذي hadifin Hassan imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne Hassan hadisi mai lamba ta dubu da hudu daidai wa an abi darda daga abu darda radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man salaka tariqan duk wanda ya bi wata hanya ko wata turba ko wani gwadabe yabtagi fihi ilman wanda yake neman ilimi ta shi salakallahu bihi tariqan ilal janna Allah zai biyar da shi hanyar da za ta kai shi zuwa ga aljanna a nan man salaka tariqan wanda ya bi kowace iriyar hanya ce kuma dan ya samu ilimi ilimi ko na addini ko kuma na rayuwa domin an kawo tariqan na kira an kawo ilman ma na kira sannan na kira ce fi siyaqi al-mawsul domin man ko fi siyaqi sharti in mun dauka man din shartiya ce na kira fi siyaqi sharti ta ummu ilimin nan kowanne ake nufi tare da cewa na addini shine kan gaba hakanan hanyar kowace ake nufi tare da cewa akwai hanyoyin da su aka fi sani na neman ilimi shine mutum ya je gaban malami ko to amma akwai wasu hanyoyin ba waɗannan ba akwai hanyoyin sauraron gidan rediyo yau wani bai da damar ya taso ya taho gaban malami ya karatu to amma gashi nan a kafafen watsa labarai kana gidanka ma ilimi zai cimma wani ta hanyar intanet ya yi browsing ya fito da littattafai ya karanta ya ji wani ta hanyar talabijin yana ji yana kallo ko ba haka ba wani hatta ta hanyar group group da ake da su yanzu ta hanyoyin sadarwa group na whatsapp an gane ko group na kaza group na kaza inda ake tattauna abu na alheri na ƙarar da juna na haɓaka ilimi da imani to kowannen hanyar ka riƙa ka kyautata niyyarka kana neman ilimi ta ita to Allah zai shigar da kai aljanna sakamakon wannan hidimar da kai wa kanka da kanka an gane ko kaga kenan dai wannan yana nuna mana cewa hanyoyin ilimi za su burinƙasa za su faɗaɗa za su yawaita ba irin hanyoyin da ake da su a da kaɗai ba na dole sai ka je gaban malami yanzu akwai distal learning ya zama kana nesa da malami kuma ka yi ilimi a wajensa ko ba a wajensa ba shi yasa yanzu za ku ga jami'o'i da makarantu sun faɗaɗa sun sauƙaƙa harkar ilimi yanzu kana nan sai kai karatu a amerika kana nan sai kai karatu a india kana nan sai kai karatu a china kuna tattaunawa da malamin ta hanyar intanet yana karar da kai kana karar da shi yana yi maka karatu kana ji duk abin da ya shige maka duhu ka yi tambaya wani lokaci ba tare da ka gan shi wani lokaci ma kana ganinsa yana ganin ka wani lokaci ba tare da ka ji sautinsa ba wani lokaci kuma kana jin sautinsa ko dai yayi ya aje maka ka zo ka kunna kai ma ka yi ka aje masa shi ma in ya samu dama ya kunna ya ji abin da ka tambaya ya turo ma da amsa abin da ya shige ma duhu kai tambaya ya baka bayani wani lokaci ma ku saita lokacin da kai da shi duk duniya ma baki ɗaya duk ɗaliban a duk inda aka yi musu registration a sa musu time ga lokacin da malamin dot zai hau intanet kowa ya buɗe kuma kowa zai ji kuma ka yi magana ya ji ka shi ma ya magana ka ji shi kaga duk waɗannan hanyoyi ne su ma na ilimi sannan ga hanyar rubuce-rubuce ka ɗauki littafi ka karanta ba tare da malami yana tare da kai ba sai dai abin da ya shige maka duhu kuma daga baya sai ka je ka tambayi wanda ya fi ka sani ko kai bincike a intanet ka samu cikakken bayani da gamsuwa wannan dukkaninsu hanyoyi ne na ilimi wanda a da can ba a san su ba amma yanzu akwai su kuma sun shiga karkashin wannan hadisin man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman wani ta wannan hanyar zai karanci ilimin addini wani ta wannan hanyar zai karanci ilimin rayuwa an gane ko kaga dukkaninsu ilman ne da na kira ce ta ummu da haka salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna matukar ya kyautata niyya to Allah ko zai biyar da shi ta wannan hanya zuwa ga aljanna ibn al-arabi yace la khilafa anna tariqa al-ilmi tariqun ila al-jannati wannan ya nuna babu makawa hakika hanyar ilimi ita ce hanyar da take kai mutum zuwa ga aljanna bal awdahu at-turuqi ilaiha kai tafi kowace hanya fitowa fili wacce take kai mutum zuwa ga aljanna akwai wasu hanyoyin da suke kai mutum aljanna amma dukkanin su fadin su bai kai fadin hanyar mai ilimi da ilmantarwa ba sauran hanyoyin tsukakku ne shi yasa waɗannan hanyoyin su annabawa suka fi yin tafiya a kansu da yawa annabawa suna kyauta suna zakka ko ba haka ba suna sadaka suna sada zumunci amma wace hanya kuma suna koyar da ilimi wata hanyar aka fi sanin annaba da ita ta koyar da ilimi da haka ita ce hanyar da tafi kowace hanya faɗi da kuma zamowa dallof linon wanda za ka taka har zuwa gidan aljanna da haka wannan shine abin da alimam hafiz ibn alarabi al-maliki yake faɗa manzo ya ce wa innal mala'ikata ajini hataha kuma lalle mala'iku suna kwantar da fuka-fukansu an gane ko wannan ya tabbatarwa da mala'iku sifan me fukafukai ajniha jam'i ne na me janah janah fuka-fuki guda ɗaya ajniha fuka-fukai da yawa alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mafina wa fulafa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya kagi sama ya kagi ƙasa ja'ilil mala'ikati rusulan wanda shi ya sanya mala'iku su zamo ‘yan aikensa tsakaninsa da annabawansa to sannan sai ce uli ajnihatin ma'abuta fukafukai mafna wasu suna da fukafukai bibbi cikin mala'iku wa thulatha wasu suna da fukafukai uku uku cikin mala'iku wa ruba'a wasu suna da fukafukai guda hurhudu cikin mala'iku mala'ika ɗaya fiffikensa hudu yazidu fil khalqi ma yasha kai akwai wanda haka fukafukansu sun faka yawa manzo Allah yace na ga Jibrilu duk ya cika duniya shi kadai yana da fukafiki 600 kuma da fukafiki kwaya ɗaya ya ɗauki kasar Jordan ya kifata kamar kai ka sa ƙafa ka ɗauki ƙwanƙwalati ka tambara shi da ƙasa ƙila ma kai ƙwanƙwalati ya fi ma nauyi sama da yadda Jibrilu zai ji nauyin wannan ƙasa da ya ɗauke ta ya kifata to da haka Allah subhanahu wataala ya halici mala'iku da fukafukai to wannan fukafukai na mala'iku sukan sauke su kasa su kwantar da su eh, riba li talibil ilmi dan girmamawa da yarda da ɗalibin ilimi ibn al-arabi ce, fihi aqwal malamai sun fassara wannan magana cewa mala'iku suna sauke fukafukansu dan yarda da ɗalibin ilimi ta fuskoki da yawa fuska ta farko al'awwal fuska farko yace sha'u li'ilmihi wa li fadlihi mala'iku da kansu suna kuyar da kai da girmamawa ga ɗalibin ilimi don iliminsa da falalarsa mana mala'iku da kansu suna girmamawa ɗalibin ilimi to in ku sun girmama ɗalibi me kake tsammani kuma malami min babu aula الثاني kenan wannan ya nuna girmama ɗalibin ilimi ko girmama duk wanda ya alakantu da ilimi ba mutane kaɗai ke yi ba harwa har mala'iku sannan in mala'iku suna girmama ɗalibin ilimi kai ka san da umarnin Allah ne domin su ba sa yin gaban kansu wannan ya nuna Allah da kansa yana girmamawa ɗaliban ilimi kuma ayoyin qur'ani sun nuna haka yarfa illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat wal hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun إنما يتذكر أولو الألباب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط haka duk wannan ayan suna nuna Allah da kansa yana girmama mai ilimi to haka yasa mala'ikunsa su kuma duk da na gaba ake ganin zurfin ruwa ana yin haka ne da mumi koyi asani abu na biyu na maganganun da malamai suka fassara waccan kalma da ita arrifqu bihi mala'iku suna tausasa wa ɗalibin ilimi duk abin da za su yi masa za su yi masa da sauki duk wata mu'amala da za ta haɗa ka da mala'iku wacce kai baka sani ba to suna sauƙaƙa maka in kwa wani ne ba kai ba to babu sani babu sabo tsakaninsu da shi ma'ana idan za su zo karɓar ranka za su sauƙaƙa ma saboda me ilimi idan wata musiba za ta auka maka wacce Allah ya ƙaddara su zo maka da ita to za su sauƙaƙa maka bisa ga umarnin Allah alfarman me ilimi الثالث مغنى تأكو تقف عنده لا تتجاوزه ولا تحر ولا لا تتجاوزه ولا تحركها إلى غيره abinda ake nufi wasu malamai suka ce mala'iku suna tsayuwa idan ɗalibin ilimi zai wuce ta gabansu zuwa makaranta su kame irin yadda masu ɗamara suke kamewa a gaban shugabanni kuma mala'iku ba sa wucewa gaban ka sai zai su tafi a bayan ka domin tafiya a bayan mai girma alama ce ta mai girmamawa to da haka mala'iku ba sa wucewa gaban ɗalibin ilimi a bayan sa suke tafiya sannan ba sa kada fuka-fukan a lokacin da suke tafiya da kai kwantarwa suke cikin natsuwa irin yadda in kai ma kana tafiya da wani babba za ka natsu ka shiga hayyacinka ba za ka yi wani abu da zai nuna rashin ladabi ba to haka mala'iku suke wa ɗaliban ilimi yace li'annaha talibatun lil khairi abadan domin su mala'iku kullun neman ina alheri yake suke har abada fa idza wajadatu lazimatu in mala'iku suka ga ɗalibin ilimi to ba sa rabuwa da shi sai sun raka shi makaranta har ya je ya dawo arrabi'u magana ta hudu ma'anahu abin da ake nufi tahmiluhu alaiha fayanalu matlubahu bi ta'ala ala yadaiha suka ce Abin da ake nufi wa innal mala'ikata la tadau ajnihata hali hata hali talibil ilmi ko rida'an li talibil ilmi shine mala'iku in ka fito zaka taho makaranta sai su kwantar da fukafukan su a ƙasa sai ka hau ka rinka takawa amma kai baka sani ba irin yadda ake sawa shugaba jan kafin na welcome ko yana takawa to haka kai kuma saboda darajar abin da zaka tafi nema don girmamawa fukafukan mala'iku kake takawa to duk abin da zaka nema a wajen Allah sakamakon kana tafiya akan fukafukan mala'iku sai abin yayi ma saukin samu komai sai ka ga ka cikin sauki ba wani abin da yake tayar ma da hankali baka cikin wani damuwar rayuwa saboda kullum kana daɗa sanin Allah kana daɗa fahimtar rayuwa al'amuranka suna sauki mala'iku kuma suna tare da kai domin duk wanda mala'iku suka kasance tare da shi zai samu albarka rayuwarsa dan ba za su bari shaiɗanu su rinka matsowa kusa da shi ba in shaiɗanu ne suna kusantowa kusa da kai to komai sai ya rinka baka wahala duk abin da ya shiga hannunka sai ka zama mai rariyar hannu kai ba rariyar hannu ba five din hannu ma za ka zama kana duk abin da ya shiga hannunka ficewa zai ba albarka duk abincin da za ka ci tsawon lokaci ɗan kaɗan bayan ka ci abinci sai kuma ka ji yunwa saboda shaiɗanu suna tare da kai abincin ba zai albarka ba in tufafi ne sai ka sa ya daɗe bai mutu ba ku siya tare da wani nasa ya koɗe ya lalace kai kwana naka yana nan saboda me albarka ta ilimi kai ka ja buhu ka kai gida shi ya ja buhu ya kai gida kwana uku an cinye kai kwana naka sai ma wata ya ƙara kewayowa saboda akwai ilimi akwai albarka to da haka wannan shine ma'ana ta hudu kamar yadda malamai suka faɗa duk a cikin ma'anonin nan wace ce ma'ana da bata dace ba kowace ta dace kowace kuma ta gaskata a fassara wannan kalma mai tsada da ta fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ita Da daman an bashi jawami'ul kalim ya faɗi kalma ɗaya ai sharhin ta da ma'anoni da yawa kuma duk ma'anonin su gaskata akan abin da ya faɗa yace wa innal alima to shi kuma malami fa domin can bayanin ɗalibi muke wa innal alima shi kuma malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi duk halittar da ke sama da ƙasa tana roƙa masa Allah ya masa gafara Allah ya fi masa kurakuransa wannan ya nuna cewa dan ka zama malami baya nuna ba za ka yi kuskure ba ko domin inda an ce da aka ce ana nema ma gafara in ba rami me ya kawo rami da wannan ma aka gane cewa sahabbai duk da su suka fi kowa bayan annabi amma ba ma asumai bane suna laifi saboda me saboda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Waɗanda suka zo bayan su abin da yake nuna nagartar su yan bayan ka ji in za su yi addu'ar neman gafara suna sawa da na farkon to ashe su ma na farkon suna kuskure kenan kuma wannan sai nuna mana ladabin neman gafara ko ladabin addu'a duk abin da ka roƙa wa wani to ka fara da kanka duk da falalar sahabbai amma ba a fara yi musu addu'a ba sai an fara yi wa me kai rabbana gfir lana sannan wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman haka duk annabawa ko iyayensu za su wa gafara sai sun fara da kansu kafin iyayen rabbi gifirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab haka ibrahim ya faɗa nuhu kuma yace rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidu adh-dhalimina illa tabara ka'ida duk abin da zaka roƙa na alkhairi ga waninka a wajen Allah fara da kanka so so ne amma son kai ya fi wannan ita ce ka'ida domin lokacin da kake ta cewa Allah gafartawa ne Allah gafartawa ne ubangiji zai ce da mala'iku to shi wannan kai baka shi ba neman gafaran ne wannan kana ta cewa a gafartawa ne kuma ƙarshe ma zunubinka ya fi nasa yawa kaga kana bononoki nan kana tsirkaniya mota a randa to da haka malami shi kuma falalarsa mala'iku ga baki ɗaya da ma sauran halittun da ke sama su tsuntsaye har gajimare har rana har wata har taurari domin duk sun shiga man fis samawati wa man fil ardi da kuma wanda ke ban ƙasa komai da komai aka ce hattal hitanu hakkifi fil ma'i me yasa aka ce hattal hitanu fil ma'i tare da kuma an ce wa man fil ardi saboda shi kifi ba a ƙasa yake ba aina yake a ruwa ƙasa daban ruwa daban da ka toban da ƴan ƙasa wanda su suturu ruwa suna nan su cin naka ya cije ka kuma dole ya ce ma Allah ya gafarta mala ko ba haka ba cizo daban dan kawai ne ce to mala ya ce haccin naka yana Allah gafarta mala to kuma ya cije ni cizon za daban Allah gafarta malan da ba cizo ganin damarsa ce amma Allah gafarta malan sa shi akai ko yana so ko baya so Allah ne ya sa shi kamar yadda in kai ba daidai ba kuma Allah zai sa ya tsine ma ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna al-la'inuna malamai suka ce duk wata halitta idan wani ya fusata Allah sai Allah ya ce ku tsine mar kuma za ta yi fushi da fushin ubangijinta ka hau jaki kuna tafiya yana Allah tsine mar in tsinuwar ta ci ta ci a je wani waje ya tutsu ya kada kai ya karya banza tsinuwa ta yi tasiri kenan ko ba haka ba ka tsakko naman kaza zaka ci naman yana tsine ma baka sani ba yana Allah wadaran wannan wanda zai ci ni Allah ina ma ba shi ka kaddara ya ci ni ba kai baka sani ba to da haka abin da yasa aka ware kifi a nan saboda shi kifi a wata duniya yake daban ba duniyar kasa ba ba duniyar tudu ba an gane ko shi duniyar ruwa yake shine hatta alhitanu fil ma kai har ma kifi a cikin ruwa shi ma yana roƙa wa malami gafara wa al alimi al abi to anan sai mu tsaya mu gangaje shin da falalar ɗalibin ilimi da falalar malami wanne tafi a zahiri nan dai ta malami tafi da zahiri nan ta malami to amma bahaushe ya ce ba dan me koyo ba da gani ya kare ai ba dan malam ba da ba a san ɗalibi ba ba dan kuma ɗalibi ba da ba a san me malami ba shi yasa abokan tafiyar juna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqiru من تعلمونه العلم ilma من تعلمون منه العلم ku girmama wanda kuke koyan ilimi a wajensa kuma ku girmama wanda kuke koyarwa ilimi kowa babba ne kowa mai daraja ne zaidu dan sabit shine malamin abdullahi dan abbas wanda ya koya masa qur'ani idan abdullahi dan abbas ya gano zaidu dan sabit sai ya tashi da sauri sai je ya ruko masa ragaman raƙumi ya masa zagi sai abdullahi ɗin abu rinka cewa haka za umirna an nafa'ala bi ulama'ina haka aka ce mu rinka yi wa malamanmu ma'ana mu rinka girma masu. shi ba abdullahi ɗan abbas jinin annabi ne fa ahlul baiti ne fa shi ko zaid dan sabit ba su hada jini da annabi ba falalar ilimi ce yake da ita shi kuma zaidu in ya ga haka sai kama hannun abdullahi ɗan abbas sai sumbanta shi kuma sai ce haka za na fa'alu bi ahli baiti biyina mu kuma haka muke girmama iyalan gidan annabinmu idan abdullahi dan abu zai je gidan zaidu dan sabit karatu baya kwankwasa masa kofa haka zai wuni a cikin rana ta sahara yana jiran sai ya fito yana jiran sai ya fito idan zaidu ya fito ya ga abdullahi dan abbas wani lokaci yana yaro fa karami yaro ne mai ladabi mai hankali haka zai kwanta a ƙofar gidan a cikin sahara da zafin rana har yayi bacci duk iska ta ɗebo ƙura ta fita fita da shi idan zai ya buɗe ƙofa ya gan shi ya karkaɗe masa ƙura ya tashe shi ya ce haba ɗan bafan manzo Allah ina ma ka kira ni in zo gida in koya maka sai ce a'a ba haka aka ce da mu ba sai aka yi mu bi ilimi amma ba a ce ilimi ya biyo mu ba falalar ilimi daban take falalar kuma tsatso wannan wani abu ne kuma na daban shi yasa imamu mali ya ce al ilmu yi uta wala ya ilimi biyo shi ake ba dai ya bi ka ba haruna rashid ɗaya daga cikin manya-manyan halifofi shugabannin ƙasar duk duniya a lokacin imam malik fa na musulmi yawa imam malik kyauta babbar kyauta kyauta ta jaka zinare aka kawo imam malik domin imam malik malami ne amma ya rayu cikin talauci matuƙa ba kuma komai ya haifar masa da wannan ba takaice kansa wajen koyar da mutane addini har ma wani ne daga cikin abokansa shine imam lais ibn sa'ad al-misri shi yake taimaka masa shi kuma malami ne tare suka yi karatu da malik amma shi ba sarake ne daka shi yake turo da maliku dan abin kashewa wani lokaci to wata rana harun rashid ya tura a wa malik jakar kuɗi kuɗi fa masu nauyi ba irin yanzu ba yanzu gwamnoni sai dai su ba da dubu ɗari dubu hamsin ba miliyoyi ake ba malamai saboda hidimar al'umma da yawa wani ba zai je gidan gwamna tambaya ba ina ma ya ga hanyar ya isa akwai protocol amma gidan malami kullum abu ɗaya ke kullum abu ɗaya ke wani ko wannan aka masa wajen ka zai zo kai fa baka san hanyar kasuwa ba ba ka da ko faleti a bashi ya je ya yi hada-hadarsa ta miliyoyin ɗaruruwa an abin nan yana gaya maka ko yau sai da wani ya bugo min waya ya ce wallahi malam fayil ɗin mu mun ji a gwamnatin zamfara ya wata babban kwangila a zamfara wai fayil ɗinsa an ce an shigar da shi ofishin gwamna da Allah mala a taya mu da addu'a ma'ana malamai suna sanin me ke kai komon cikin al'umma wani bai ci ba zai zo gidanka bai sani ba kai ma an ci ko ba a ci ba to wannan shine hikimar da yasa shugabanni a da suke ba malamai kuɗi mai nauyi dan me dan hidimar al'umma Harun Rashid ya bawa Imam Malik kuɗi masu nauyi Imam Malik ya aje su ya ce a aje tukuna domin su kuma matsalar shugabanni wani lokaci duk lokacin da suka yi kyauta to fa wani abu yana biyo baya kila wata fatawa suka ji kana yi mai zafi da aka bari a dan toshi bakin malam to da maliku ya san irin wannan bahaushe ya yi gaskiya ce ko ce baki in baki ya ci dole ido ya ji kunya ko sai maliku ya ajiye jakar kuɗin ya ce a samun ita a ƙarƙashin gado bayan kwana ɗaya biyu ko sai ga wasiƙa zungure da daga gidan gwamnati ana so malam ya ɗauki karatunsa daga inda yake a masallacin annabi ya mai da shi gidan halifa to imam malik cikin hikima sai ba da amsa ya ce to a gaya wa ranka ya daɗe jakar kuɗinsa ba mu taɓa ta ba yadda take tana nan a kulle shikenan sai shiru daman shimfiɗa ce so ake a ɗauke karatun ya koma fada imam mali ya ce to a gaya masa jakar kuɗinsa tana nan a ɗaure da haka in dan wannan jakar kuɗin da aka kawo mana ni za a ba mu umarni to za mu dawo da jakar kuɗi to shine sai faɗi wannan kalmar mai tsada ya ce al'ilmu yi'uta wala ya'ti shi ilimi biyo shi ake ba shi yake bi ba in da gaske ne duk girmanka na shugaban ƙasa ko gwamna ko sarkin gari girma ne kwarai Allah ya baka amma girman ilimi ya fi naka idan ka zo gaban malami ba wai shi ka girmama ba wa ka girmama ilimin ka girmama in ka girmama ilimi Allah ka girmama shi kuma zai girmama ka kamar yadda ko kai waye in ka wulakanta ilimi kuma sai Allah ya wulakanta ka domin ilimi sifar Allah ce duk wanda ya taka ta sai ya taka shi zaka al ilmu ya'ti wala yu'ta wala ya'ti aka ce da harun rashid ya ji haka sai ya ce to mun yadda za mu biyo maliku mu zo mu ɗauki karatu a majalisinsa amma da aka zo kuma sai aka kirɓa kujera ƙatotuwa kusa da mala mana dole shi kuma ba zai zauna a ƙasa ba ranka ya daɗe ne. ranar ma imam mali ya ce to ba za mu yi karatu ba sai an ɗauke wannan kujerar sai dai ka zauna a ƙasa yadda kowa yake zama zaman fada daban zaman makaranta daban makaranta ka zo nan haka mu ma in muka tashi muka bi ka fada mu durƙusa mu gaishe ka wannan gidanka ne dole mu girmama ka amma kai ma da ka biyo ilimi dole ka girmama ilimi nan ma ya sake faɗa wata kalma mai tsada ya ce al-ilmu ya alu wa la ula ilimi shi yake sama akan kowa ba wai kowa ya sama akan ilimi ba bai isa ba kaga ana karantar da mutum qur'ani ya shure shi da kafa ko ya masa kallon kaga wannan wulakanci ne a ilimi ya fi ƙarfin haka musamman kuma littafin Allah ya fi ƙarfin wannan da haka dai ilimi daraja ce da shi kuma duk wanda ya rike shi zai yi daraja ya rike shi ta hanyar ɗalibta ko har Allah ya masa baiwarsa ya zama malami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da muka karanta a baya mal'unun ma fiha illa فيها wa ma الله وما alim wa muta'allim duniya Allah ya yi fushi da ita bai ɗauke ta da daraja ba da kima in ban da ƙur'anin da ke cikinta da abin da ke kewaye da shi hadisai da fassarar malamai da maganganun fiƙihu to sannan wa alim sai malami wa muta'allim sai ɗalibi mai neman ilimi to sai manzo Allah ya ce wa fadlul alimi alal abidi falalar malami ko akan mai bautar da bai da ilimi sai kawai bautar ka fadlil qamari ala sa'ilil kawakibi kamar fifikon da ke tsakanin wata ne akan sauran taurari kaga babu haɗi tsakanin wata da sauran ƙananan taurari wani tauraron ka ganin sa amma wata akwai inda in ka shiga ba za ka gan shi ba sai dai in bai bayyana ba alqadi iyal Allah ya ji kansa da rama yace shubbihal alimu bil qamar anan an kamanta malami da wata wal abidu bil kawakib shi kuma mai bauta an kamanta shi da taurari yace li anna kamalal ibadati wa nuraha la yata'adda min al abidi domin shi cikar bauta da haskenta baya wuce kan yin yinta yanzu idan kai sallah ka kwana kana sallah banda kai akwai wanda ya samu lada ladan akan ka tsaya yace amma wa nurul alimi shi ko hasken malami ya ta'adda ila ghairi yana kaiwa ga sa bal ma baka zama malami ba sai da wani yayi ya amfana da kai sai da wani ya ji ilimin naka to amma mai ibada mutum zai kwana yana karatu na qur'ani ya kwana yana sallah ba wanda ya san ma yayi abin iya shi kadai ya takaita gare shi to wannan shine abin da malamai suka kalla cikin nasosin da suke nuna fifikon ibada da kuma fifikon me ilmantarwa yanzu da kauni kana azumi da kauni kana karantar da mutane kai ko da baka karantar da su ba kai research din abin da zaka karantar da su wani ne fi lada duk malamai suka ce wannan research din yafi azumin lada domin azumin ka naka ne kai kadai amma research ko da kake dan ka ilmantar da mutane wannan ba naka bane kai kadai ya shafi mutane da yawa sau da dama za ka samu malamin da shi a karan kansa baya iya azumi amma ta sanadiyar sa mutum dubu nawa suke azumi dan ya kwadaitar da su falalar azumin kuma duk da haka sai ya samu ladan azumi domin duk wanda ya koyar da wani alheri kamar yadda muka karanta duk wanda ya aikata shi ma sai an yi mai sai an ba shi lada da haka imam alqadi ya yake faɗa wannan yace fa yastadi'u bi nurihi almultaqa anin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi malami yana haskaka wa mutane da haskensa wanda ya ɗosano daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kal kamar yadda wata yake yaltaqi nurahu min nuri shamsi wanda shi ma yana ɗosano haskensa ne daga hasken rana min khaliqiha azza wa jalla wanda ita kuma rana ta dosano nata hasken daga mahaliccin ta ubangiji mai girma da buwaya wa innal ulama'a kuma ku sani dai malamai warasatul anbiya su ne magada annabawa ba a ce agniya a warasatul anbiya ba ba a ce muluk warasatul anbiya ba ba a ce umara warasatul anbiya ba mawadata magada annabawa an faɗi wannan masu mulki magada annabawa an faɗi wannan sarakuna magada annabawa an faɗi wannan kuma duk suna iya gadar annabawa. duk attajirin da yayi abin da Allah ya ce da kuɗinsa ya gaji annabawa domin su suka ce a ji tsoron Allah cikin me dukiya duk mai mulkin da ya kwatanta adalci ya gaji annabawa duk shugaban da ya kwatanta adalci ya daidai ya gaji annabawa ma'ana ya bi abin da suka zo da shi kuma suka tafi suka bari amma duk da haka darajarsu ba ta kai a ce magadansu ba waye darajarsa ta kai a ce magajin annabi malami kamar kai ne ka riki 'ya'yanka na cikinka da agololi da 'ya'yan yayye da 'ya'yan kanne sai ka mutu su waye magadanka ƴaƴanka na cikinka amma ƴancan duk za a yi musu kara a ce su ma ƴaƴanka ne amma ba magadanka ba to gado sai wanda karansa ya kai tsaiko ake ce masa wani magajin wane dan haka malamai su ne wanda karansu ya kai tsaiko aka kira su da suna magadan annabawa ba wai dan su kadai ne akan tafarkin annabawa ba amma dai su suka fi kwatantawa su suka fi ɗaukar gabarar abin da annabawa suka zo da shi shine ilmantarwa da shiryarwa wa innal anbiya kuma domin cewa annabawa lam yuwarisu dinaran wala dirhama ba su gadar da dinare ko dirhami ba abin nufi ba a cin gadon su gado ta bangaren dukiya ta zinare ko ta dirhami ko da sun tafi sun bari kuwa wa inna ma warrasul ilma abin da suke bari kuma a gaje su ta fuskar sa shine ilimi faman akhadhahu akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya riko da ilimi ya yi riko da rabo cikakken rabo ba tawayayyen rabo ba da aka kai riko da ilimi za ka ci gadon annabawa za ka zama cikin magada annabawa riko da ilimi fa baya cin karo da sauran ɓangarorin rayuwa malami ba sarake ba laifi ba ne ba bi ta fi ɗaya. malami ɗan kasuwa ba laifi ba ne ba bi ta fi ɗaya. malami ɗan siyasa ba laifi ba ne ba bi ta fi ɗaya. yo waye ma asalin ɗan siyasa in ba malami ba gidadanci ne da dogulanci yake sa ake kallon malamai daban siyasa daban matukar kuma malamai ba za su zama 'yan siyasa ba siyasar ba za ta yi kyau ba domin makafi ne za su ja al'umma ba masu ido ba duk lokacin da makafi za su ja al'umma rami za su kai ta shi yasa abokan zaman mu da suka fi mu wayewa yau mataimakin shugaban kasa babban limamin coci ne amma da inda zaka fito kansilan unguwar ku jahilai haka za su yi taimawa hauka kuma ba kwa ganin al'amuran su yanzu suna jarawa saboda malaman addinin su suke jagorantar su to haka annabawa suke tintin tale tale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ilawa tun a farkon su annabawa ne yan siyasar su su suke jagorantar su tasusuhumul anbiya annabawa annabi yusuf da kansa ya takara yace ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim dan da zamanin ma ana fasa kila da sai yayi amma dai yace ij'alni ala khaza'inil ardi a sanya ni in zama minista a waje kaza inni hafizun alim saboda na cika sifofin da ya kamata in yi shugabanci na sani kuma zan kiyaye matukar shugaba bai cika waɗannan sifofin ba ba zai yi shugabanci mai kyau ba ya zama abin da zai jagoranci mutane akan ya san shi ba alfarma aka yi ba aka ɗora shi sannan kuma yana da amana zai kiyaye dukiyar al'umma to wannan yayi daidai to da aka ya uwa dole ne sai mun waye dole ne sai mun dawo wa da mafiƙan baka a basu mana dole ne sai mun sake dawowa mun ɗauki ragama mun danka ta zuwa ga hannun malamai in dai muna so mu samu mafita a satin nan wani masani cikin manya-manyan masu hangen nesa na ƙasar nan muke tattaunawa da shi yake ban labari ya ce Allah ya ji ɗan masanin Kano ya gaya wa Nasarul Islam wata magana kun san Nasarul Islam ita ce a matsayin kan kan ƙungiyar kiristocin Najeriya Nasarul Islam ita ce ƙungiyar musulmin Najeriya to amma kan malaman coci suke jagoranta ta ba sarakunan kiristoci ba malaman coci kun fahimta limamai da sauransu amma mu kuma kungiyar musulmin Najeriya ba malamai ke janta ba suwa suke janta sarakuna to dan masanin Kano ya taba gaya musu wannan ya ce in kuna so za a cuci musulunci ta hanyar ku in ba ku yi da gaske ba in kuna so nasarul islam ta yi aikin da ya dace to ku ɗauke ta ku miƙa wa malamai ita domin ku sibil saban ne ma'aikatan gwamnati ne akwai maganganun da kan za ta gaya wa musulmi baƙaƙe ku ba za ku iya ramawa ba saboda ku ma'aikatan gwamnati ne ba za ku faɗi maganganun da za su tada hankali ba a yau sai ka ji kan ta gaya mana baƙar magana amma ba mu da wanda zai amsa amma da malamai ke rike da nasarul islam kan ɗin <laughs> in ta faɗi maganar kan ta gama wallahi an mayar mata yo arni ya ji har yana da yancin da zai faɗi magana musulmi ya ji bayi da shi ai ba zai yi ba wannan magana magana ce mai hankali kwarai da gaske kaga dan ɗan ya bar duniya amma wallahi yake ga ce dan mazani ya faɗi wannan shi yasa duk yau abubuwan da muke shiga a ƙasar nan wasu kulle kulle da sauransu saboda ba a bawo malamai rol din su da za su taka ba kullum abin da muke faɗa yan siyasa sun mai da malamai su buɗe da addu'a su rufe musu da addu'a amma abin da ke tsakanin addu'ar su suke kulla kayan su sai sun gama kulle kullen su sun gama sai su zo su tara ku ku yi musu addu'a daman da za su fara kun bude kun tafi ba ku san me suka kulla ba sawa'an daidai ne barna suka yi kitimurmura suka yi in sun gama kuma su ce ku zo ku rufe to kuma kuma ba ku san me kuka rufe ba ba ku san me kuka bude ba ba ku san me kuka rufe ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bace ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah tsawo ta shafi koke ne da wata baiwar Allah take ta kawowa da kuma neman aiwa maza masu irin halayyar mijinta nasiha da shi kansa bayan ta yi sallama da fatan alkhairi da addu'a ta ce malam dan Allah ina so a yi wa mazajiyan mazajenmu nasiha a kan haƙƙin iyalinsu duk da yake mijina yana da ƙoƙarin ciyar da iyalansa yana kawo abinci buhu duk bayan lokaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara buɗaɗa masa Allah ya kara faranta masa kamar yadda yake faranta muku da dukkanin sauran magidanta makamantansa kuma Allah ya sa waɗanda ba su da halayya irin ta sama su yi koyi da shi ta wannan fuska wannan mata ta cika mai adalci da farko ta yabi mijinta to kuma tare da haka za ta masa hannunka mai sanda to kai kuma ka kalli alherin da ta faɗa naka kada in an faɗi laifinka kuma ka fusata ta wannan ɓangaren sai kai ƙoƙari inda kake da kuskure kai ƙoƙari ka gyara ita ma zai yiwu tana da kurakurai a wani lokaci ta wasu ɓangarorin rayuwa inda take daidai sai a yaba mata inda take kuskure sai a yi mata nasiha a mata hannunka mai sanda duk ɗan adam ɗan haka ne ta ce amma malam wajen kuɗaɗen cefa ne kuɗin makaranta na yara sau da yawa baya biya wasu lokutan sai ya sa na ranto amma ba zai biya ba ya ba da wasu wasu baya biya kuma ya sa wa sana'ar da nake yi ido ya karya ni idan na ɗauki matakin hana shi bashi to na jaza wa ‘ya'yansa sai ya cire hannunsa a komai nasu sai ya ga dama malam abin da ya fiye mun ciwo shine yadda yake samun kuɗin amma ‘yan maula sai su karɓe wata rana har rawar jiki yake yi ya samu kuɗi ya ba su ko yaranta a hannuna ko a hannun wani ko kuma ya ce su bi shi bashi mana irin mutanen ne masu yawan alheri har alherinsa yana sa ya manta da kansa ana samun mutane irin haka shi yasa annabi ya ta jan kunnen sahabbai game da haka akwai mutanen da za su iya ɗauke abu su ba wani su su haƙura kuma su tilasta wa iyalansu su haƙura nana aisha tana da irin wannan ɗabi'a wata yarinyar ta mai mata aiki take bada labari tace na sha jin Aisha ta ta cewa kai in Allah ya bani kuɗi zan yi kaza in Allah ya bani kuɗi zan yi kaza amma idan ta samu kuɗin da an roƙe ta sai ta gama rabar da kuɗin sai ta ce kash nan nake ta Allah Allah in na samu kuɗi zan yi kaza ta ma manta da kanta sai sa manzo Allah ya ce khairu sadaqati ma kana ala zahari ghinan man ta'ul fiyayyar sadaka ita ce wacce kai ma kan kai sadaka sai da abin ya wadace ka gwargwadon bukata sannan kuma ka fara da iyalanka wani mutum ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama dinaran tasaddaqtu bihi dinaran anfaqtuhu fi sabilillah dinaran anfaqtuhu fil yatama dinaran anfaqtuhu fi kaza ya ta faɗa kuɗi na kashewa wa wani kuɗi ko in kashe wa kuɗi na a wajen kaza in kashe kuɗi na a wajen kaza in yi sadaka in ba miskini in ba maraya in yi kaza in yi kaza dinaran anfaqtuhu ala ahli da kuma kuɗin da na kashe wa iyalai na wanne fi sai annabi ya ce afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi kuɗin duk da fi lada wanda ka kashe a duniya shine kuɗin da ka kashe wa iyalanka kar ka zama mai kyashi ga iyali kar ka zama mai kyashi ga iyali siyan nagari ne wanda bahaushe ce Kai da kuɗi gida Kai da kuɗi gida da ka kar ka zama inuwar giginya wai na nisha ka sha daɗi ka fara kyautata wa iyalanka sannan duk abin da zai biyo baya kuma na alkhairi sai ka yi gwargwadon iko ba a hana ka ba da dai wannan mai gida ba sai mun karasa karanta wannan doguwar wasiƙa ta mai ɗakinsa ba don Allah in ka ji kanka ka gyara kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali ta bi salo mai kyau salo na nasiha babu cin mutunci tare da adalci ba kuma tare da ta kama mana sunanka ba in ta ga dama ko sunanka za ta faɗa ko ba ta faɗi kiyar ba ai dai ta faɗi sunan ko amma ko sunan ba ta gaya mana ba yanzu da za ta ce kawai malam audu ne yanzu duk malam audu a nan sai ya tsargu ba ba ta faɗa ba ko ba haka ba da haka in ka san kai ne to gyara kayan ka ne bahaushe ya ce baya zama sauke mu raba Allah ya baki ladan nasiha kuma kima ma Allah ya baki ikon kyautata masa shi kuma Allah ya bashi ikon cika sauran abin da ya ragu na haƙƙinsa wajen kula da ku idan matarka tana sana'a bai kamata ka sawa sana'ar matarka ido ba bahaushe yana da karin magana yace wai girma ya faɗi yakumi ya shanye ruwan ƴan tsaki yana jawo raini matarka tana sana'a kana koma kana karɓa a wajenta ko kana ƙoƙarin dole sai ta yi ƙasa a'a raina ta za ta yi hanya ce mai sauki daga cikin hanyar da mace take raina namiji kamar yadda hanya mafi girma wacce miji yake mallakan mace ya sarrafa ta yadda yake so shine kashe mata kuɗi duk wata ɗawainiyar matar ka ya zama da kai ta dogara wallahi ba ta isa ba ka ce uffar ta saba da yawa waɗansu suna mamakin tsofaffi iyaye a da in suka ƙetara suka sa kara ba a ƙetara musu akwai wani bawan Allah da yake bani labari yace wallahi mahaifiyarsu buzun babansu in ta zo wucewa ta gaban buzun sai ta cire takalmi ko mai gidan baya nan in za ta aje kwanan ruwa mai gidan baya nan akan buzu sai ta durkusa ta taho sadar buzun fa kawai to ina ga in mai gidan yana nan to amma duk wannan binciken da muka yi kun san me sirrin iyayen da sun fi tsayawa akan iyalansu gwargwadon irin al'adarsu ta wancan lokacin shi yasa ɗansa zai aurar da shi har ya haihuwa uku shi yake ciyar da shi ya isa ya kafa mai doka ya saba ya karya masa taku sai ya samu takunkumin karai tattalin arziki wannan sirrin da lakanin Allah ya bada shi a Qur'ani yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne a kan mata tsayayyu jagorori saboda tun asali haka Allah ya yi na namiji ya fi jinsin mace sai kuma Allah ya ce to kuma da wani sirri wa bima anfaqu min amwalihim saboda suna kashe musu kuɗi shi yasa in aka zo saɓani tsakanin namiji da mace Allah ya ce kar ka yadda kai mata wata kyauta ka dawo ka ce ta baka raina ka za ta yi da za ka auri mace ba ku kai ga tarewa ba sai kuka rabu to Allah ya ce in ka ga dama ta ci rabin sadaki ka karɓi rabin amma abin da ya fi maka girma bar mata duka kai ne babba la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna alal musi qadruhu wa alal muqtir qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinina wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an yi afuna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah sai ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum ku kyale musu yafi tsoron Allah kuma kar ku manta fa kun fi su da me kuka fi su saboda bayarwa walil rijali alaihin na daraja yo baka gani a wajen bayarwa hannu ta sama yake zuwa a wajen karɓa to yanzu kai ka koma kai ne kake zuwa ta ƙasa ita ta zo ta sama kaga ai girma ya ya faɗi wani karin magana bahaushe ce hmm hmm wai mace ta raina miji in yau ka zo ka ce ba ni ta baka gobe ba ni jiya ma fa baka biya ni ba ai wallahi zan biya ki hmm, hmm. ta raina miji da haka maza ku rike girman ku ku rike darajar ku girman ku da darajar ku duk taro duk sisi na gidanku ya zama daga aljihun aljihunku yake fitowa to dole za a yi muku biyayya ba ka ganin yau yana daga cikin hanyar da tafi kowace hanya taimaka wajen lalacewa tarbiyyar 'ya'ya musamman mata kai har da mazan iyayensu su zama ba sa ɗaukan ɗawainiyarsu babban yadda za ka gane cewa gida babu tarbiyya ya zama yaron gidan shi yake wa kansa komai to da yaro ya fara complain ɗin ni nake wa kaina komai to yana nuna bai da uba ma'ana ubansa baya yin abin da ya kamata da yarinya ta nuna cewa ita take wa kanta komai to girman manyanta ya faɗi a idanta ba su isa mata doka ba yau kuma akwai iyayen da jira suke ɗansu ya zo ya basu, su ko ƴarsu mace ma ta zo ta basu. zaman wannan in ɗanka ya kawo abu ya baka dan albarka madalla amma kar ka taɓa nuna cewa nema kake a wajensa kafi ƙarfin wannan to za ka daraja za ka yi kima a wajensa yana daga cikin hanyar da take haifar da sabani tsakanin iyaye da ƴaƴansu wannan hanyar bani bani bani bani bani bani ba ni Allah ya sa mu dace to ballantana kuma ga matanka na aure wanda mace tana da dalilai da yawa da za ta raina mijinta amma matukar ya rike wannan kafar to rainin yana da wahalar shiga rainin yana da wahalar shiga takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam juriya da lafiya Allah ya kare mu baki da yace dan Allah malam ina neman karin bayani akan wannan hadisi alhiqul fara'ida bi ahliha fama abqatil fara'idu fali aula rajulin zakar zalla yace ku ba da raban gado ga ma'abutansa duk abin da gado ya ci ya cinye ya rage to a nemi namiji wanda ya fi kusanci ga mawaci a bashi wannan shine abin da ake kira da asubci babu mace wacce take cin gado da asibci duk asibai na maza ne asibci abin da ake nufi wanda idan aka raba gado kowa ya ɗaura bansa abin da ya rage shi zai cinye to wannan maza ke cin wannan ko dai ɗanka na cikinka ko ubanka ko jikanka ɗan ɗanka ko kuma kakanka ko kuma sauran dai dukkanin wasu relatives danginka amma maza ko kuma wanda ya danganta da kai namiji kuma ta hanyar namiji banda mace kwata kwata mace ba ta wannan shine abin da hadisin yake nufi takarda ta gaba yace dan Allah malam waɗannan hadisan sun inganta to in ba a manta ba ana bi na bashin wani hadisin ma ko din na sa shi a mala yau tunda na fito daga gida na wajen karfe 9 ban koma ba har yanzu tun safe ina legal ina invigilating jarabawar yara har karfe shida so da haka yau ban samu zama a gida ba balantana in yi nazarin wannan karatun kuma kowace rana karatunta daban nazarinta daban kada wani ya ce to me yasa kai jiya ba to jiya nayi na dala me yasa kai shekaran jiya ba shekaran jiya kuma akwai wanda nayi kowane karatu ranar nazarin nake masa nazarin sa to da haka wannan takardar na sake sata wasu hadisai kawo da yawa yana so ya ji ingancin su in Allah da in na zaura na zauna eh, nazari sati mai zuwa duk da invigilation din har rana ita yau muna cikin sa kuma kullum ka fita tun safe har karfe shida double double double na masu NCE in na samu dama na duba in Allah ya da duk takardun na gansu ka ji bayani ko ba yanzu ba Allah ya ba mu iko takarda ta ƙarshe ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya ƙare mu baki ɗaya ya ce malam dan Allah a taya ni da addu'a domin kuwa ina fuskantar barazana da ƙalubale wajen iyayena saboda ina izala har mahaifiyata tana cewa za ta yi mun baki don Allah malam a taya ni da addu'a muna taya ka da addu'a da farko Allah ya baka ikon cin jarabawa ta iyayen da basu fahimci addini ba jarabawa ce wacce an yi wa har annabawa irin ta Ibrahim shi aka fare wannan jarabawar cikin annabawan Allah kuma Allah ya ce mi koyi da shi kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa da aka Allah ya ce mu bi tafarkin annabi Ibrahim cikin komai cikin mu'amalar da ya ta yi da mahaifinsa a lokacin da mahaifinsa bai fahimci gaskiya ba shi ma mahaifinsa haka ya ce shi ba ca yayi ba ma zai masa bakin bakin ya masa a rajibin anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la manaka wa hajurni maliya rasa ya daga gida ba kwata kwata to haka cikin sahabbai akwai wanda suka fuskanci wannan sa'adu dan abi waqas mahaifiyarsa ta ce in baka daina bin muhammad ba zan daina cin abinci in daina shan abin sha in daina shiga inuwa har in mutu a haka in bar maka gori dan a rinka cewa uwarsa ta mutu da bakin cikinsa haka kuwa ta yi rana ta farko bata ci abinci ba bata shiga inuwa ba bata sha ruwa ba rana ta biyu haka har ta fara suma sai ya zo ya same ta ya ce ya baba cikin ladabi da girmamawa da mutunta ya ce wallahi in kina da rai guda ɗari za su rinka fita ɗaya bayan ɗaya ina kallon su to wallahi har su ƙare ba zan daina wannan abin da nake kai ba daka ni ina ganin ki dawo ki cigaba da cin abincin ki dawo da ki cigaba da shan ruwan ki ki shiga inuwar ki mu dai ci gaba da neman sulhu da maslaha amma ba wannan hanyar da kika ba domin ba wani dalili na in kafirta dan ke ki rayu in mun je lahira gidanki daban na daban ko a duniya muka mutu ki daban na daban tambayar da za a yi min daban taki daban ba ni da hujja a wajen Allah in je in ce na daina addinin gaskiya saboda mahaifiyata ba ta so mahaifiyata ya fi cancanta in bi ko Allah ita ma kamata ya ta ba ma kamata waje ba ita ma ta zo ta shi to take ku sai ga aya ta sauka cikin suratul luqman malamai suka ce da shi Allah yake ko sanadiyar sa wannan aya ta sauka Allah yake wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa ilayya almasir sai ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sai Allah ya ce wa ma fi dunya ma'rufa in iyayenka suka dage sai kai min shirka sai ka saba mun to Allah ya ce karka bi su amma ka yi zaman lafiya da su a duniyance hakan baya hana kai mata wanki baya hana ka ɗebo mata ruwa baya hana kai mata duk wani abu na al'ada na yau da gobe na biyayya da ga mahaifi amma ka bar addinin ka dan ita a'a Allah ya ce kar yi haka a ƙarshe sai Allah ya ce watta bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin irin wanda suka komo gare ni lokacin da suka samu irin wannan matsala sune annabi Ibrahim domin shine man anaba ilayya don Allah ya masa kirari da cewa shi munib ne inna Ibrahim la halimun awwahum munib da haka ya dan uwa ka game da jarabawa irin ta annabawa jarabawa irin ta sahabbai abu huraira haka yi ta faɗa yace kullum na shiga gida mahaifiyata sai ta zagi annaba a gabana in fashe da kuka in bakin ciki ba abin in rama ba ba zan iya ramawa ba wata rana da ta gaya wa annabi wata maganar ya zo gaban annabi a jijice na kuka manzo Allah yake me yake damun kai Abu Hurairah dan bai taba gaya annabi ba yace mahaifiyata kullun naje wajenta sai ta gaya min bakar magana akan ka wacce za ta bata min rai ta hana ni bacci dan Allah ya ma'aikin Allah kai mun addu'a Allah ya shiri mahaifiyata sai manzo Allah ya daga hannu nan take yace ya Allah shiri mahaifiyar Abu Hurairah Allahumma hadi umma Abi Hurairah kalma ɗaya kat an gama Abu hurairah ya ce wallahi aka yi hira aka gama na taso na zo gida ina zuwa gida na yi sallama rana a guje na gasawi ta zo da gudu ta buɗe mun ƙofa ta ce kai ɗan nan yau abin da kuke yi fa nima na shiga to haka abubakar ya yi ta fama da matsala da mahaifinsa kafin ya musulunta mahaifin abubakar ya matsa masa lamba saboda abubakar ya musulunta ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta ce a gaban mu kakanmu yake shigowa yawa mahaifin mu kata kata ya masa fada ya ce ina mahaukacin ubanku domin ya dauke shi mahaukaci irin wai kuɗin da Abubakar yake ɗauka ya kai wa Annabi a hidima addini hauka ce nana Aisha ta ce shi yasa lokacin da Annabi zai yi hijira da ya zo da rana gidanmu ya gaya wa Abubakar tare za su tafi jakar inda Abubakar yake aje sa duk lokacin da mahaifinsa ya zo sai ya bincika ya gani yau me ya aje a gidan ya kwashi ya kai wa wancan ɗin kullum haka yake to abubakar da zai tafi hijira sai ya dabara sai ya kwashe kuɗin sai ya zuba duwatsu a wajen sai ga jaka kuɗi him domin duwatsun su can na curin curin dinare ne da ya zo ya ga aisha ta ce da ya shigo bayan babanmu ya tafi ya duba jakar sai ya ganta kamar akwai wani abu nan ku ba kuɗi ne, duwatsu aka zuba masa dan dai hankalin sa ya kwanta abubakar ya tafi sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah da aka zo fatuhu makka abubakar bai zame ko ina ba sai gidansu wajen mahaifinsa a lokacin babu filin bakin gashi ɗaya a jikin abu kuhafa duk gashinsa ya zama fari ya zama takwarkwashashen tsoho ba iya tashi amma shiriyar ubangiji a ranar da ya zo abubakar yana ɗarɗar yana shayin gamuwarsa da mahaifinsa yana zuwa ya ce kai yaro kwantar da hankalinka ni ma na bi saboda farin ciki abubakar ya tarkato wannan tsoho ya ɗauko shi ya kawo shi gaban ma'aiki ya aje shi ya ce ya ma'aikin Allah babana ne ya faɗi wata kalmar da ban taɓa tsammanin zai faɗe ta ba ya nanata ta a gabanka sai ya nanata kalmar shahada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ta alkhairi kuma ya ce ku je ku canja masa wannan furfurar tasa a rinka masa lalle ghayyiru hadha shayba bis sawad malamai suka ce sanadiyar wannan Abu Huraira ayyukan alheri Abubakar ayyukan alherinsa sai suka ninka domin yanzu ya samu support daga gida inda yana sadaka a tsorace yanzu zai yi ta da me hujja inda yana sallah ɗarɗar a tsorace yanzu zai yi ta da hujja to wannan sakamakon haka sai ya zama yana yi wa Allah godiya akan wannan baiwar da ya masa shine Allah madaukakin sarki cewa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سكت wannan ayar ta sauka ne sanadiyar Abubakar. ayyukan alherin da ya tuninninkawa bayan iyayensa sun musulunta ya ce ya Allah ka ƙara min wata damar don in gode ni'imomin da kai min dubu ta arziki ba sha tara ba ba ni kadai kai wa baya Allah har iyaye na kai musu wannan ni'ima ni ka nufe ni da musulunta iyaye na ma suka musulunta dan haka ya Allah ka ƙara min damar in yi maka ayyuka na biyayya a matsayin godiya ya ubangiji ka ƙara gyara min al'amura na da gyara min zuriyata ni na tuba gare ka ni ina daga cikin musulmai sai Allah ya ce ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'ada as-sidqi kanu yu'adu da haka ya dan uwa kana cikin jarabawa muna roƙon Allah ya baka ikon cin jarabawa ka ƙara biyayya ga iyayenka da magani ne a gonar yaro ba su sani ba sau da dama mutane sukan ki gaskiya ne dan ba su santa ba yanzu aikin da yake a gabanka jazir iyayenka su ga sunna a aikace ba a baki ba a wajenka mu'amalar ka da su ta ƙara kyau biyayyar ka gare su ta ƙara kyau kuma kai ta musu addu'a su ma Allah ya shirye su suna da wannan haƙƙin a kanka sama da kowa to in Allah ya soka da alkhairi watan wata rana sai an zo ana ce da su ƴaƴanku suna izala su ce menene aibinta wani babban malami yake bani labari a Naija na je tafsiri bara azumin da ya shuɗe yace malam na ga wani abin mamaki wani bagware ne san cikin mutanen Neja akwai gwarawa ko yace wani bagware ne shi ga gwari ga bid'a ko ba haka ba abin yayi yawa wai shege da hauka ga gwari ga bid'a yace duk da haka malam yassa sai ta zama ahlus sunna kuma ta shiga maskaranta ahlus sunna kuma sai ta ce tana sona sai na tafi zance yace wallahi ranar da naje ta farko ta zance da adda aka biyo ni a guje na sha yace to amma ka sauna abin mamaki yanzu yace wallahi in ba dan izala ba baya ba yassa yace yanzu duk wani abu da za a yi a gidan sai da shawara ta saboda ya ga mu'amala kuma ya ga addini a aikace bakar ku je neja da nisa a nan kano akwai kes ɗin da aka sani na aure shi ma haka ne gidan yan wallahi su ba sa izalar amma suka ce wallahi ba za su bayar ba sai dan izala sun aurar da yawa amma sun sai da akuya tana dawo tana ci musu danga ce wallahi wance ce kadai yanzu take zaman lafiya da mijinta kuma dan dan izala ne da haka mu wallahi ba wani wanda zai gaya mana wani kaza kaza kaza in kin kawo dan izala in ka zo da izala mu yi in baka zo ba da haka ayi hakuri ayi hakuri hakuri yake tadda rabo ko da haka ayi hakuri a dai dage akan abin da akai ake akai din wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur in dai za a yi hakuri kuma a rike takawa to insha Allah za a cimma gaci za a kai ga samun biyan bukata Allah ya datar da mu ba dan mu da mu ba muna fatan Allah ya ganar da ƴan uwanmu waɗanda ba su fahimta ba Allah ya fahimtar da su daidai ya Allah in su ke kan daidai ba mu ke kan daidai ba ka fahimtar da mu nasu in mu ke kan daidai ba su ke kan daidai ba ya ubangiji ka fahimtar da su namu fatan mu mu Allah ya hada mu akan alheri Allah ya hada mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya hada mu da su akan tafarkin da shi annabin sa ya zo da shi wanda kuma shine kadai tafarkin tsira wannan shine to in ba ku manta ba a satin da ya wuce nayi magana akwai bawan Allah da ya mana alkawari zai kawo mana waya ko to ga waya ta zo daka ya cika alkawarinsa Allah maɗaukin sarki yadda ya cika mana wannan alkawari ubangiji ka cika masa dukan burukansa na alkhairi ubangiji ka haɓaka dukiyarsa ubangiji ka tsare shi daga hauɗin dukiya ubangiji dukkan wanda yake da manufa ta taimakon addininka ubangiji ka ba shi iko mawadata da suke taimakon addini ba dare ba rana ya ubangiji ka ƙara haɓaka dukiyarsu ka cika musu ladaddakin su ka albarkaci zuriyarsu waɗanda suke da burin su yi hidima ga addini addini amma ba su da hali ya ubangiji ka hore musu waɗanda suke da halin amma harkar addini ba ta ɗaɗa su da ƙasa ba sai wasu harkoki can na banza na duniya ya ubangiji ka dawo da su cikin hayyacinsu ka nuna musu ribar dukiya a hannun mai ita shine wa wanda ya bashi hidima da ita Allah maɗaukin sarki ka haɗa mu da su a cikin lada baki ɗaya da haka wannan bawa Allah ya cika alkawarinsa gashi kamar yadda kuka gani a hannuna abin da ya rage mana yanzu shine projector wannan din akwai wai karar da ake dora shi akai ba wannan ba wannan wayar yanzu babba ce ita za ta yi aikin da wannan take yi to amma karar da za a dora ta din kuma ta girma wannan tunda ita ma ta girme ta ko da haka ita karar za an ce za a siyo ta a dubu shida kuɗin kawo ta dubu uku kaga dubu tara kenan sannan dama mun ce asusun namu ya zama biyu projector tuni mun ba da sammacin a kawo mana ita za a kawo ta ne daga waje to da haka kuɗinta dama mun riga an riga an faɗa kuɗinta zai kasance dubu ɗari da hamsin da ɗari uku da talatin a lissafi dai irin na canji sannan kuma farin ƙyallen da ake haska projector a jiki wanda ake kira whiteboard dubu goma sha uku abin ɗora wannan kuma da kuɗin kawo ta dubu tara to duka wannan zai tashi akan dubu ɗari da saba'in da biyu da ɗari uku da talatin cikin abin da muka yi asusu muka tara dubu ɗari biyu da ɗan ɗoriya in aka cire waɗannan a yanzu muna da rarar dubu talatin da biyu da ɗari shida da saba'in da haka insha Allahu muna sa ran nan da lokaci kankani in an kawo abin ɗora wannan za ku ga an fara ɗora ta gata sannan kuma whiteboard ɗinmu da sauransu in sun zo insha Allahu projector za ta fara aiki a waje waɗanda ba sa kallo ciki su rinka kallo me ake yi a ciki Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi bisa ga wannan gudunmawa da kuka bayar Allah madaukakin sarki ya sa abin da kuka bayar ku dauka aljanna da dukkan sauran majalisan da muka tallata wannan kuma kowanne ya bada gudunmawarsa har iyayen mu mata daga gidaje akwai wanda suka tuturo da su ubangiji ya biya muku bukatun ku na alkhairi ya yaye muku dukkanin damuwoyin ku ya zuriyar ku ya fahimtar da ku juna tsakanin ku da abokan ku ya sa albarka a cikin rayuwar da dukkanin sauran musulmi ma baki ɗaya wannan shine ƙarshen mu a yau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi